صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشى بقي ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa muna cikin iksir amma manzilatu sama'i wanda mun ɗauki abubuwa a cikin asama wajen kashi uku masu sauraren kenan akwai wanda yake saurarawa da ɗabi'arsa da ransa da hawan shi to wannan rabonsa kawai abinda iji abinda ya dace da abinda yake so ma wa faƙa tabahu shi ne kawai yake fahimta yake rikewa a ciki akwai wanda yake saurawa da halinsa irin ibadarsa imaninsa da kuma imaninsa da iliminsa da hankalinsa to wannan ainihin shi ne eh, ainihin eh, wannan daidai da irin yawan imani ko karancin imani ko dai irin yadda dai yake da martaban to martaba za ta kasance irin matsayinsa sai wanda yake saurarawa da Allah wannan Allah kawai ke bashi sauraron to wannan za ka ga shi ne a fahu wanda Allah kusan kowanne Allah ya masa amma wannan nashi na musamman ne to wa'annan nan za mu tashi shafi ɗari da bakwai na na ƙarshe billahi eh. eh wannan na farkon lokacin da ai ibada ke don misalin mutum ya samu tun da Allah abinda yake so a wurin bawa farillai farillai in sun cika to daga nan yana daɗa samun muƙari ana daɗa masa daraja kamar yadda kwafi ke zuwa ana daɗa masa daraja ina dagewa a irin waɗannan na filfilu ana daɗa masa daraja kusan in daraja ta faru sai ka ga an ba shi wani girma babba ya kai martaban Allah na fai to lokacin da ya kai martaban hubu to lokacin nan ne yake zama haka shin da darajar da ake bi a kai ga mutum har ya zama fahimtarsa ta kasance kawai ta Allah ce Allah ne ke saukan masa da wannan fahimtar da taimakon Allah take zuwa Allah na tare da kowa amma na shi na musamman ne tarayyar ya fito matsalar to haka mm eh ya ina yake ai na cikin wancan na farko ne eh wanda kaga ya zo ne ya sarda dabi'a fa al'adarsa kawai yadda yake yadda yake mugunsa da muguntarsa ke zo yana da ba sannan ga uwa uba Allah ransa al'amara ta bai sau. ya zo neman kuskure ne shi saboda haka nan ya zo wanda ma ya gaɗan fake-fake gotar da shi ga hawa aina nan ciki dumu-dumu to saboda da na wannan za ka iske duk mai neman irin wannan sai yanzu za ka gaba ya gane komai zai fa'idanta da komai sai dai al'ada abu dai daidai da hawan shi na'am to yanzu sai abun da ake saurari can masu nau'in masu saurarawa ne wato wannan saurarawa na ce muku tana da matukan mahimmanci kuma kun sani eh, ku duba da kuka zo aka ba wajen ba al-istiqama na ibn al-qayyim ina jin mun yi shekaru akan shi mai bin sadin kalma da kalma shafi dai wa ake magana biyu? ya kafa ma biyu, kuma ba ma karewa yi ba da yake shi wata bakan da ya ce kayi kayi kayi wata rana ma ka rasa daga ina kake Allahumma illa in kai mutum ne in ɗalibi ne ɗalibi zai bi abu in daga nan ya kai lagos ba ɗabi'i in daga nan ya kai kano yana bi shi duk ratsai da za a yi a nan tasha ka ne nan ta yake ku gama a mani kano za yana nan yana bin fa, yana bin fa in an ce daga ina ka tafi zai da kaduna ne yanzu ina kake shi da yake kano za duk wannan bai taɓa manta inda ike to amma ka gan dan shiriri ta ne inda ya gaggarin da ya yi masa ya ga ga irin wanda kenan yana zuwa garin ya sauka shi kenan bai ma san daga ina ya taso ba bai kuma san ina inda za shi ba haka fa karatu yake yanzu ka ga wannan tashar da muka taso ta sama'i to duk abin da za mu karanta a ciki ba za mu kuskure wannan a sama'u ba fa'idarsa ne yadda ake samunsa ne kashe-kashensa ne a illan rashinsa ne sama'un nan shi ne aka sammu gama littafi kuma littafi inda muka taso eksiyu zuka taso lalace yanzu muna son za mu gyara su ina za mu sabu kayan gyara ga magani ciwo suke ciki wannan ciwon haɗaɗɗe ba abin da baya magani in ana mai magani ɗari ɗaya babu wannan magani dubu ne dubbanni ne a cikin magungunan ko ina ka ɗiga shi ma ƙarshen ta za yi sai maganin da ciwon da ma ɗigon bai samu ba zai iya warke wata dalilin abin da ya harbo shi daga maganin wancan ciwo iksiru iksiru ne to haka yace ado eh, fa ammal masmu'u shi abun da akan saurara a saurare shi ɗin, a ji shi ya ba da fa'ida fa'ala salasati a zarube wanda ake saurarawa ake so ka kafa kunne ka ji shi sannan idan ka ji shi ya kawo maka canji a rayuwanka nau'i uku ne ahaduha wannan abin da ake ji ɗayansu masmu'un yuhibbuhu Allahu wa yardahu abun saurarawa ne wanda Allah na san shi shi abun sauraron kuma Allah ma ya yarda da shi ko nan aka barka ina za ka yi yana da za ka koma ƙurani ne ku za ka ga du'a'i ne tasbihi ne eh, hadisan manzon Allah ne a ah, menene menene ne ga suna su ne waɗannan wanda Allah ina son shi kuma yana yarda da shi to kaga ko mai neman yarda Allah shi ma sai kaga ainihin ya bi shi wa amara bihi ba wai dai Allah na son shi ba Allah yana yarda da shi ba a'a ya ma yi umarni bihi ibadahu wa amara ibadahu bihi ka dai da ji wannan kasan alkur'ani ne ya umarci bayansa su saurari abu wa asana ala ahalihi kuma ya yi ma masu saurara masa in an karanta musu kurwaji lafi kulubuhu innama muminuna waradiya radiya anhum ya yarda masu su ta sauraron wannan Ya sauraron su iya ladan su iya fahimtar abin da ake faɗa musu iya ladan su iya kusantar su ga Allah daɗa buɗa musu abin fahimtar ittaqullaha yu'allimukumullah wannan shine na farko na biyu ya da ku wa ya ويكرهه abun saurarawa ne wanda Allah na kinsa kuma Allah na ƙyamansa ina jin da jin wannan kasan ƙura'anin shaitan ne wake-wake ne da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da raye-raye da abin da ake yi a ciki wannan masmu'u Allah na fushi da shi wannan masmu'u Allah na kyaman kaga anan ya kamata a ce mutum yana da hankali da zai ji kunyar Allah da zai ji tsoron Allah baya ganin sa ya shigo ɗakin Allah da hansa a buɗe kabar nan kila za a yi ma ta bakin mutane kwaromoto yanzu hansa ɗinka na fara tsuwa ta yin tsaya shuru sai duk zukatan jama'a sun tsine maka tun menene inda aka yi shirin don za ka ji wani take ya yi tsaki wani ma zai kanka na ita shi ne isa kaza tare da ya san kaji kai ma ka rasa da tuwa haka gobe dai in kana da hankali in aka yi wa wani ba ka da a yi a kanka kuma za ka san irin shari'an da za a yi da kai gobe kiyama ga misali yanzu ka ɓata wa wannan in yace ya yafe maka ke to ai ba saboda kaina ne mai matsaki ba ni sautin ina gudun sabawa Allah ne ubangiji na ya ce baya son wannan sauti ko da a waje ne sannan ka kawo mana shi muna ganawa da Allah kuma ka shi kai shi bulto ka shigo cikin mu ka zo ka zauna kai kuma gafalalle ne in ba ga falalle ba wa zai shiga ɗakin Allah da waya a buɗe itu to a ce to rashin tarbiyya to malam kwarishin tarbiyya hauka ne waƙa zaka ji irin ta tsara goge zaka ji irin nafi tsara disko zaka ji irin nafi tsara a cikin ɗakin Allah Allah fa baya mai yake da suna baya wa ikan yin jinkiri ne ina tuna maganan wani malami mace ya kalla ya sha'awanta ina kwanciya bacci sai aka ce masa ka jira za ka ga sakamakon kallon nan bayan shekara arba'in shi ya yi fa'a ma har ji labari kaga kafin arba'in ɗin zo sai bi shi da tarbiyyar tsibifari ya bi shi da abin da ya bi shi wancan wa yake da muhammadu bin sirina wani abu sai da ya shekara arba'in ya ga abin kuma sai da ya mutu da musibar sai dai la'alla Allah ya sa wannan musibar ta zama masa kafaran zunubansa shekara arba'in da yin laifin abun nan ya faɗo masa wani bashi ya mirgino ya hau kansa to dai ban ga inda maganar ta ƙare ba aka kyale malami irin su muhammadu bin da a kurkuku wanda sahabin manzon Allah za a ce ɗan gidansa yaron gidansa tun shaida ya shekara goma a gaban annabi sannan shi wannan sahabin yake ce wannan tabi'in bawa ne na mutu kai za ka yi sallah aka zuwa akwai da ya gani mutum zai kalli wani dan gwallacin na mutu kai min sallar ko saboda kaunan rawa ya nemi wani ɗan rawa ita ni dai gaskiya in Allah ya yi cikawa ta kai min sallah ko ya nemi wata 'yan rawa wata 'yan dirama ko ni 'yan dirama ya na mutu kai min sallah amma shi ne ga shi da Allah ya hukunta shi yana ji yana kallo ya rabu da iyalansa to saboda haka nan wannan abu da ka zo da shi masallaci ko kuskure ka yi hansa in ka ta yi wannan tsuwa ko da kuskure ne ka manta to ko sai ka giri babun wurin Allah ko da mantuwa ka yi na farko dai in an ma ya fi ma kai Allah ya gani to shi kenan ai kuma ka fata wa bayan Allah dole su kun ba za su fi maka ba kuma sannan a kuma wurin Allah ba ka ga girman ɗakin ba, ne ba. da ya sa ka shigo a ka ba wai masallacin kinkino ba duk ɗakin Allah na duniya saboda kana wannan masmu'un yubghiduhu wa ya wa naha anhu kuma yayi hani daga gare shi wanda kwai bude gidan rediyo irin FM din nan ko jama'ar da suka yi guruf suka tara kuɗi suka buɗe nan inda ake jin kiɗa awa ashirin da hudu jaridun rizun ba a kashe su kiɗa ne ko yaushe in kaga ya shakata labarai ne irin waɗannan ma'ina za su sa kansu sannan zunuban waɗanda suka halatta ka halaka man dalla ala sharri ka fa'ilihi ko lahu zambu fa'ilihi duk wanda ya saurari diskon nan a duniya da aka ɗebi eh, zunubi aka zuba masa za a ɗiba a bawa waɗanda suka haɗu suka yi da malaman da suka ba su shawara cewar ba laifi kuna iya yi don za ka tabbatar da malamai yawancin su musulmai ne duk iya inda fm ɗin ta kai ko menene ake kiranta sanin mu a da ne mu ake ana ce mata fm ban san yanzu ake kiranta ba tunda abun ta yake to duk wanda ije wannan kiran ɗan birni da ɗan ƙauye namiji da mace waye da waye da wanda aka ɗiba aka kai masallaci duka wannan zunubi na kansu wa madahal mu'aridina anhu kuma Allah ya yaba wa masu ɗauke kansu daga irin wannan suka ɗauke kai da ƙarfi suka juye daga gare shi هذا مسموع الثاني الثالث مسموع مباه معذون فيه akwai abin saurarawa halattacce aji amma an yi izini ba me yake da mubahun ma'azunun fihi ana iya ji la yuhibbuhu wa la yubghiduhu ta iya cewa labarai haka mun ce mota ta faɗi a kamfana ka ba su mai yi ladan ka ji mai yi zurdubin ka ji wala hafa bahu ba a yaba wa mai masanin wannan labaran an yi kaza kaza an naɗa kaza an sauke kaza an yi kaza an yi kaza wala mahu fa hukumuhu hukumu ba mubahati sai matsayinsa ya zama sauran halar idan da kyakkyawan niyya ne ya shafe ka kana neman tsira daga wani sharrin da ke ciki wannan amma akwai wanda ba ka da ba ma ruwan irin wannan labarin ɗin komai ba ka ka da shi ba ka ceto an baka ji ba to wannan ke fa amma nau'ul awwal amma nau'in na farko wanne masnu'un yuhibbuhu Allah wa yardahu فهو السماء الذي مدحه الله في كتابه يستمعون القول ko wannan yake wattaqullaha wasma'u ko wa idza sami'u kaza to wannan sauraro alladhi madahahu Allah fi kitabihi wanda Allah ya yaba masa a sa, wa amara bihi yayi umurni da irin wannan sauraron wa asna ala ashabihi wa zammal mu'aridina anhu an zargi wanda suka ɗauke kansu daga jin wannan don Allah ya zargi waɗanda duk suka ɗauke kansu daga sauraron alƙur'ani suka bijire sauraronsa suka manta da shi kusan nau'i ne ma irin na kafirci ba sa sa, ba su saurara masa ba su neman gane shi wala'anahum Allah ya la'ane su saboda abin da suka aikata na bijire wannan waja'alahum adalla min al'an'ami kuma Allah ya sanya su mafi bacewa daga dabbobi ko dabba ta fi su wa humul qa'iluna fin nar wanda suka bijire sauraron ba sauraron abin da Allah yake so a saurara ani su ne sai a cikin wuta za su yi magana lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'i inda muna ji mun tsaya muna jin duk inda ake karatu muka je muna ji mun tsaya mun littafin Allah da kyau ko kuma ana a na akilu muna ganewa ji mun ji sai dai ba mu kamawa ba ganewa ba ban fahimci ibarar ba a'a ka fahimci ibarar illa kawai maganan ya narke a jikinka ya zama kai aiki da shi fi a da ba kasance cikin yan wuta mai tsanani ba mai hauhawa wannan wa huwa wa ayatihil al da suka ce na sama wa dinnan Shi ne sauraren ayoyinsa da ake karantawa zala anzalaha ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sana wannan sauraro wanda Allah yake so ya yaba mata ya yaba wa masu saurarawan asasul imani ne tushen imani don da shi ne imani ke girkuwa ke kafuwa ke tsira ya girma ya haɓaka a cikin zuciya allazi alaihi bina uhu wa huwa ala salasati anwa'i wannan ji yana da nau'i uku sama'u idrakin bi hasatil udhuni sauraron ganewa da da ainihin hasa da asalin kunne ma'ana eh, aikin kunne a saurara saurarawan ganewa da da yake da suna da kunne da aikin kunne tunda ai kunne ne ke wannan aikin din in yi shiga cikin zai kamu wa sama'a fahamin wa akalin da sauraren ganewa da kuma hankalta fahimta wa a ijabatin wa kabulin da amsawan da sauraren amsawa da sauraren karba ya amsa kuma ya karba don mutum kan amsa bai karba ba ya amsa amma bai karba ba wannan uku na farko sama'u idrakin bi hasatil lauzuni sama'u fahamin wa akalin wa sama'u ijabatin wa kabulin wa salasatu fil qur'an wannan duka kuna cikin qur'ani hmm. dole sai ya hada su tun da kaga kunne sai ya ji sannan fahimta tantancewa ibiyo baya sannan amsawa sai karba tun da inda za a yi ɗaya babu daya wannan duk komai ba a yi komai ba ka Allah shai eh na uku wa sama'u in ijabatin ba wa kabuli eh wannan yana nan misali a ce a ji sharorin da ke ciki don a yi wannan ya bambanta daban ai sai an gama asali sai an gama jini ko sai an gama gida sannan ake sa gida ba sa kafin a gina gida idan an gama gida an gama menene shi ne za a fara fa abinda suka ce masa tsaro security ba kai gini ba ka kawo security mai zai securta maka sonan duka abu ne wanda yake na nan gaba yana nan kuma a ciki wannan a ce maka ga baitoci kaza ka ji baiti kaza ka ji abin da yake kaza ga illar kaza din ga illa bai yanzu an kore shi gaba daya to ana iya kuma wancan a gaba bai kamata mu sashi anan ba yanzu tara hankalin ka fahimtar gaskiyar ta kon sai ka fahimci asalin idan kana hadawa da rusawa da ginawa da rusawa da na ginawa in ba kwakwalwarka ka ta kai zafi ba za ka iya ganewa ba zan buga maka misali da gado ana zuwa ana ce maka masu gado maza sha biyar ne uba kaka ɗa jika ka fara kyauta mai za a ba ɗan mai za a ba kaka wanda ibi ka ganganci idan bai san koyar ba yake so kaka idan babu kowa yakan ci ɗaya bisa shida kakan nan yakan yi musharaka kakan nan yakan yi mukafama yaya take mukafama ga yadda take ga menene ga menene ka tsaya kana masa bayani gobe in kake masa masu gado nawa ne sai ce akwai dai uba a ciki akwai kuma ɗan a ciki ai tambayar ma baka amsa ba masu gado nawa ne kenta ka ce bakwai ko goma ko menene wanda ka rike saboda ka nan kake sha biyar kake in ka tsaya bakwai ko guda ka za wannan ka wannan tukuna ba ce kawo su ba to har za ka dinga karatu kana tambayan kolin karatun da zai ka karatu in dai karatu ake yi to ba za ka gane ba sannan a je a yi nisan taso sannan a kawo nan ce to yanzu sai yanzu ne za mu ji labarin yayin da za a raba daga nan ka fara fashi to sai dai a yi gado amma ban da kai saboda kana duk abin da za a yi asali a yi a gama idan aka gama shi ke nan karatun eh to akwai tambayoyi ina kaza ina kaza ina kaza in kuma ka zo kana saurare ka zo saurare dama kai kawai abin da ke gaban ka kana son ka ji kaza ka ji kaza to ko sai an tambaye ka abin da aka karanta ka kasa ba da amsa in kana bukatan ka ji kaza to da dama za a faɗi abin da ya kamata ka rike ka kuma ka rike ba ita baka gado miji yani in ba kowa yana da rabi in kuma da kowa shi kenan yana da ɗaya bisa hudu kafala ce to to eh, yanzu idan misalin ka ga rabi a take da to sauran wa za a ba da ka bari sai an kwance ma wannan kyab za ka yi amfani da kanka to kafawa ne nan yanzu dai ga irin wanda ake so a ji kuma shi ake so ka kafa shi ne asali da za ka mutu ma baka san wancan ba ba matsala amma wannan idan ka yi nisa ne ka yi ƙarfi kana tunanin za ka fara kwaso jama'a daga halaka tun lokacin za ka shiga wal makasudu abunda ake nufi a'a na bayin shi ba ko anna sama'al qur'an sama'al muqarrabina su waye mukarrabi na manya ne dai koma mene ne na kusa bayan Allah auliya Allahi Kuwa sama'ul qur'ani bil i'tibarati salasati sauraren alqur'ani da wannan la'akari guda uku i'tibarat sauraren qur'ani da abubuwan da ake fahimta guda uku idrakan wa fahaman wa tadabburan wa ijabatan sauraren idraki sauraren ganewan kunne kenan ko da fahimtar wa tadabburan da tadabburi bayan ganewa wa ijabatan in arshe sai a amsa wannan shine sauraren na eh eh ɗaya zai shiga cikin da in ka lura akwai eh, can da aka ce idiraki shi kaɗai ya zo fahaman wa akalan kaga sun zo biyu sama a ijabatin shi wajen guda uku ne da haka nan kaga ai idirakan eh, kaga fahaman wa dabbaran ba sai an fahimta gida ɗaya suke idan ya shigo aka fahimta a nan ake dafa shi tadabbur ya dafa shi ne narka shi juya shi har a je ƙarƙulo ga mai kyau kana iya ka fahimta ga ne ka fahimta amma kuma ba za ka iya sarrafa shi ba sai an dafa shi tukuna ake shan roman ya ma fahimta har ya fara shan roman karatu daɗin fahimta kaga sun zama biyu ijaba eh, eh. ji an kaga nan ne ga ko da ke gaba tambayar ta kuma in mutum ya ji ba wai hujja ga wanda bai bi ba ba zai zama hujja ga mutum in bai bi ba tun da ya ji labari ya ƙi zuwa ya ƙara su duka tun da idan ka je ka ga abu ya wulga ai ka ga dole za ka bi ka gano sauran ka da rami in ka ce wannan rami ka zana ai sai ka nemi wa yara rami, dole ka nemi wa yara rami to haka wa kullu sama'in fil qur'ani to wato idan mutum yana sauraron qur'ani to dole ne ya saurari qur'ani sauraron ganewa tunda idan mutum bai gane ba ba a lissafta shi daga sakai wanda suka abin bayan ya gane sai yi masa irin wata fahimta da ta dabbarawa yadda za a gudanar da shi idan ya san yadda ake aiki da wannan lamarin ɗin to shi kenan daga nan sai ya amsa kuma ya ci gaba da aiki ba da ma ka yi aiki baka san abun ba ba zai yi ba daga idiraki ka dirawa aiki ka karba ai kaga baka san baka fahimta yadda ya kamata ba labudda min al hakiki al-haqiqi wa tadabbur eh, wa kullu sama'in fil qur'ani duk wani saurare kan qur'ani madahallahu ashabahu Allah ya yabawa ma'abota wannan sauraron ɗin sauraron ganewa sauraron fahimta da tadabburi sauraron amsawa wa asana alaihi kuma yayi yabo a kai ana ce a saurari alkur'ani a saurari alkur'ani me ake nema ga wanda ya saurara sauraren ganewa saurarawan fahimta da tadabburi sauraron waye amsawa za a yi aiki da shi wannan shi ne alkwarani duk abin in aka zo aka yi tafsiri aka tashi ka ji tafsiri na'am na ji tafsiri to me ka me ka gane me ka fahimta tadabburin me kai sannan kuma wanda irin amsawa kai biyu mutum biyu uku hudu jama'a ana ya koma yanzu an yi karatun jam'i gaba daya don ba za a samu daman kowa yi tambaya ya faɗi fahimtarsa ba an yi yawa sama ko biyu ko uku ko hudu hatta kuka wata fahimtar da kuna ganin haka take ko a kuskure take sai ku zai iya zuwa yi tambaya a kansa eh eh za ta shigo a mutum sannan in ya koma eh, eh, saurare dai kaga ji na kunne ne to kaga fahimta kaga shi ma nan ne amma ta dabbari zan koma gefe a lokacin da ake ji idan aka karanta nan ka tsaya kana ji kana tafakkuri a kansa to za a faɗi abubuwa baka ji su ba a je kawai sai an koma gefe wa amara bihi awliya'ahu Allah ya umurci masoyansa makusantansa da irin wannan sauraren alkur'ani fahuwa ta hada sama ne wannan sauraren wa huwa sama'ul ayati sauraren ayoyi la sama'ul abayati yana ike yana ba sauraren baitoci ba baitoti wanda za su rikita mutum su bugar da mutum tun da waka na bugarwa in ka tuna littafinsa ibn eh, mai gasa lafan waka na bugar da mutum sama da yadda take bugar da giya sama da bugar wangiya waka ana mutum waka yi kisan kai ana mutum waka ya mace da kansa ana mutum ba irin wannan sauraren ba wannan sauraren ne na shekana ba sauraren ne na kaza ba wa sama'ul qur'ani sauraron kaga wannan sama'ul ayati ku me kuma la sama a bayati sai sai kuma na gaba sama'ul qur'an la sama'ul shaytan sauraron qur'ani ba sauraron shaytan ba shi waka ce ne qur'anin shaytan na gaba sama'u kalami rabbil ardi was sama'i la sana'u qafa ibi shu'ara sauraron qur'ani maganan sauraron maganan mahalicin ƙasa da sama ba sauraron mai ƙasa suwa eh, waƙoƙin masu waƙa eh, ƙafidodin masu waƙa ai ga shi annabi ta ta ce wa ma'allam na hussiyara wa ma yan bagi lahu kaga daga nan da aka biyo mawakan sabi yastabi'u malghawu sai dai wanda aka cuta aka matsa musu aka cutar da su aka cutar da su sosu wannan an yi izini su rama kaga kamar irin ibnu qayyim ai ya cutu an cuce shi kako da bai ta ya rama ya rama abin da aka yi masa wannan an yadda mutum zai iya ramawa kaga lokacin da yan bidiya suka gafa shi suka gafa shi suka cutar da shi hatta sai da suka fa aka yi masa bulala aka kewaye gari da shi sannan yi ce a yi magana aka kafa haba da ya sake kuwa ya sake boma boma sai da ya fitar da ban dubu shida a lokaci guda daga ba wannan ramawa yi bayan cike shi ba haka kawai ya yi su da niyyar don ya burge mutane ya iya waka ko ya a ah, a cutar shi akai a cikin shi illal na zala ko sai wanda aka cutar da su kina nan inda zaka eh, inda kake so aje an fara shiga gefe gefe an bara shiga shi gaba da ba to wannan babu laifin wannan wanda aka cuce shi aka cuce kuma yana da kayan aiki ya rama da aka ga ya ji musu a baitocin nan وسماع الم... آه، وسم... وسماع المراشي سورارا من نيمان شريا لا سماع القفائد با سورارا كان من شريا تروى المراشدي من شريا تروى سورارا فلا سماع ايه نو كانني خذوا سماع الآيات سماع القرآن سماع كلام رب العربي sai sama'ul murashidi da sama'ul qasa'idi hudu ku? na biyar wa sama'ul anbiya'i wal mursalina wal mu'minina la sama'ul mughannina wal mutridina sauraron annabawan Allah maganganunsu sauraron manzonnin Allah sauraron maganganun muminai masu imani da Allah da wa'annan manzannin kuma Allah ya ba su baiwa la sama'ul mughannina ba sauraron mawaka ba yan dirama ne ko yan mai war mutsurdina da yan dirama masu faranta rai kawai aike su su da dariya to wannan shine sa kaga daga nan ma ya nuna maka sauraron ashe na biyu ne akwai sauraron gaskiya akwai sauraron ƙariya in muka dunkule shi da wannan to amma wannan dole sai an fassala shi dole sai ka fassala ayoyi ba bai baitoshi ba ƙura'ani ba na Allah ba ƙura'ani shaɗan ba zancen mai ƙasa mai sama ba zancen mawaƙa ba zancen mai ba da tarbiyya ba ƙasidodi na kaza ba ainihin maganga sauraron annabawa da manzoni da ba sauraron mawaƙa yan dirama ba yayin ka duba aka ga masu sauraron yan dirama sun fi yawa daga masu sauraron annabawa inda ka je shago ana zuƙa sautuka sautin dirama da sautin kaɗe-kaɗe da sautin kaza ya fi sautin ƙur'ani da ake shigarwa in ma akwai kila akwai inda za ka je inda ake tuttura wannan ture-turen ofishin ture-turen za ka tarar da babu alƙur'ani a ciki babu maganganun hadisan manzon Allah a ciki babu maganganun malamai na sunna masu kira zuwa ga sunna a ciki illa kawai abin da ke tutturawa wannan har za ka ga mutum yana sana'a da haka mutum wanda yake rayuwa a kan waɗannan wake-wake haram fa yake ci haram ne yake ci Eh, kuma ya rayu cikin haram da haram yake tufata da haram yake biyan haya da haram yake kyauta da haram yake sadaka bambancin su in ma akwai da mai sai da giya babu yadda aka la'ani ne abin da giya take yi ainihin wannan kaɗe kaɗe yana aikatawa hmm. ina da shi har ko wanda ya bada labari ai ko akwai wata dirama a ni to shi ma duk wanda je sai wata ta dalilin sa sai an ba shi abin da wancan ya gani labari muke ba yi sai lokaci ba ba da labarin kai sai ba sai dai ka gutsuro an cawo ko ta shegartaka da take yawo ma ka ba ka ba ka ba ka bar ta iya nan in ka yawaita bayanin ta a fili daga farko har ƙarshe karshen ta ka karanta da mutane su je su gano to da dai na lubin ya ce. Eh. eh eh ai ga mutum ɗaya ne wannan da sauƙi wani lokaci wajen tallata ta gaba ɗaya ba ka ga masu karantar da sihiri ba ba su karantar da shi gaba ɗaya sai su ɗauki mahimman su ce akwai kaza akwai kaza ai kaga ya wadatar ba sai mutum ya zo nuna musu shi ya san abin ba to wajen koyar da sihirin sai ka koya mutane da haka don mutum ya ji wata dirama ga shi an bata musulunci ko kuma ma dai gabaci ɗan diramomin nan ƙur'ani ya ishe mu ƙorani ya ishe mu suna mazan Allah ta ishe mu ba kyau kaza kaza saboda ana yin kaza ana yin kaza kada ka fake ka ɗauki abun ka bayyana shi sosai da kyau ne kawai manufa ɗin eh Eh. ai da ka faɗi yanzu bai ishe mu faɗaka ba sai ka ɗauko abu ɗaya a ciki ba sai ka ɗauko shi da ake magana daga farko har ƙarshe kai ka san bambanci daga farko har ƙarshe da ɗebo illoli ka faɗi eh? ya bambanta wannan kai ka faɗi abinda ake nema idan ka samu biyan bukata abinda ake nema ya wadatar da kai daga ɗauko daga farko don ka gashe ɗan zai nuna maka ka nuna ka fahimci abin ɗin kana san da abin ɗin to wajen nan kuma ƙarshen ta aikin alheri za ka sai kai tarihi ina ba ta kafin kance ni wannan shine ai za ka ga galiba ne idan misalin mutane ka dubi ibn al da ya tashi yana maganan eh, yadda eh, yan tsafi suke yi yan suka samu kitsen kwado ainihin suka samu kaza suka haɗa zai ga mutum ya shiga wata bata kona shi ba sai ya faɗi ɗayan sai bar ɗayan sai faɗi ɗayan ya bar ɗayan kaga shi kenan kawai din tsafi ba kyau wanda ya sani ya san sauran to saboda ka shi kuma in mai tsoron Allah da sai ya bari wanda bai sani ba da in kana kanta ne sai za ka ji ana maka tamba da mai dane ake hadawa da bawo mai ake hadawa menene ne ke da ka ga ɗaliban ka ne aka waye gari kana hana musu sihiri ka koya musu sihiri ka yaro da san ya nuna bijinta ya nuna rashin ji shi ko zai je ne ya hada wannan abin da ya dinga ɗaukar wutan kuma karshen ta sai ya ninka wa'in can mabana to haka wannan kenan fahaza sana wannan sauraren nan da aka yi magana wajen guda biyar sun kai biyar to a ba su sun kai biyar din jiya haka guda biyar fahaza sama hadi ya hadul quluba ila jiwari allamil guyubi zama mai ake nema ba a je wajen Allah ba idan aka je wajen Allah mai ake nema yana ba da kyauta a wurin wanda ya samu kaiwa ga Allah to zai samu kyautar mala ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala kalbi bashari kaiwa wurin Allah shine matsalan to saboda haka nan waɗannan saurare da aka yi magana guda biyar din idan suka taro suna fisgan mutum suna karfafawa wa aini suna ya subhanallah ga da zai riga suna jan jan zukata ila jiwari Allah dalgoyo zuwa ga makotaka da masanin gaibi. kaga ya kamata a samu sama'ul ayati daga nan kuma ba tarwa da ilaga sama'ul ƙor'an ko a an biya iya a ƙarshe sama'ul rabbul ardi was samai shi ma ba jere bane ba akwai wani sabawa ne kamar murshidi sawal murshidi sannan sama wal abiyai to wannan ka saurare ayoyi ka saurare qur'anin rabbul alamin rabbus samawati rabbul ardi was sama ka saurare murshidi murashidina murashid ka saurari annabawan Allah da muminai ma da mai ka saurari irin da ke wannan saurari naka zai ja ka an kai kaɗai ne idan a jam'i muka taru kaman irin nan muna karanta irin wa'annan muna irin wannan sama'u to Allah zai ja mu gaba ɗaya su bi hanyar zuwa wurin Allah ri har mu kai ga inda Allah yake in mun mutu muna zuwa kuma a ga muka a wurin Allah mun samu kusanta da shi za a ba mu mala ainu ra'as wala udhun sami'at ka ko na sama'u ya kai sama'u saboda sama'un nan yana da mahikila sai an gama karatun mutum zai gano muhimmancin wannan sama'u din amma ka ba shi mahimmanci sama da duk abun da kake ba mahimmanci ita ce kosan babbar hanyar da za ta firge ka ta taimake ka ta ja ka taima jagora zuwa wurin zuwa ka da Allah shi ne ke fahadar sama hadin wannan sauraro yana jan mutum yana ja ya hadul kuluba yana jagoran zukata ila jiwari allamin guyubi ko sama'u ya kai sama'u Wasa'ikun wannan sauraro yana jan mutum ko yana kora mutum ya suƙul arwaha yana kora zukata ila diyaril afara aina diyaril afara aljanna hadil arwah wa muharrik ne uh, yake wa muharrikun yasiru ane muharrik ne yana tura mutane sakina a zamate yana motsa eh, wanda himmasa take kwance akwai masu himma suna nan to amma himma a daskare take ba ka aiki himman ga himman yana da ita amma a daskare take amma wannan saurare na tayar da daskararriyar himma da sai dai kaga ana aiki kaga kana aiki amma kana saurarawa take za ka shiga a fara harka da kai a fara motsi da kai Shi ne wa muharrikun mai motsawa ne yusiru sakin al'azamati yana tayar da daskararriyar himma ila alal muqamati zuwa mukamin da fi daraja wa arfa'i daraja. wannan saurare yanzu shi ma wannan nawa kenan na farko dai saurare na haɗi ko na biyu fa sa'ikon wannan sauraren sannan na uku muharrikon wannan sauraren nan mai kora mai motsa eh, mai motsawa ne yusiro sakin al'azamati yana tayar da daskararriyar himma ila a'al al-muqamati wa arfa'i darajati sai na hudu kenan wannan saurare munadin yunadi lil imani mai kira ne da yake kira zuwa ga imani zuwa ga yaqini imani kuma sai ka dubo shi wannan saurarin dalilun jagora ne ba za a ce hujja ba dalilun jagora ne ya dullun ba yana shiryatar da mahaya fi tsari jirgina ne hanyar aljanna har dama tafiyan da ake duk tafiya da ke gidan aljanna aka ɗanguma daga nan da aka haifi mutum kik ya zo ƙasa aka yanke masa cibiya ke subhanallah daga na sai juya ya koma yana neman yadda zai koma sai dai a lokacin bai da hankali tun da kaga ai da zuwansa duniya ana gunguje shi ana masa wanka sai ya fara kiran shi zuwa ga Allah Allahu akbar Allahu akbar daga nan a yi masa duwawo ibada a roƙi Allah ya kare shi daga masifin duniya da na lahira kuma Allah ya mai da shi gidan da ya bullo can aljanna na Allah ya mai shi can kaga saurare ne zai taimake shi tun ana gaya masa da Allah yana ji in ma yana ji ba jin da zai masa amfani ba sai ya yi hankali jin da zai masa amfani zai zo saboda haka nan tsarin da zama zai zama jagora wannan sauraren ya dullun rakaba yana nuna wa maniyata matafiya fi jirgin jinani وداع يدع القلوب بالمساء والصباح داع كذا شي واي داع saurare wancan abubuwan da ake saurara guda biyar da sauraren wancan abubuwa guda biyar yana kiran zukata safe da yamma ai kun ga kenan ya kamata ko da makaranta za ka yi na zan kada kai makarantar asabar da lahadi a ah, inda makaranta ta addini kullum kullum ne wacce makaranta ta suke ne a tabbata lahadi da juma'a da ne daga nan an tada makaranta a'a kwana biyar ake a'a kwana ɗaya aka bada kai ka bada su duka kwana bakwai ne safe da yamma illa iyakaci a canza abun fuska a ce an tafi hoto nan kowayo aka yi mutane nunki aka tafi gobe alamis ba karatu sai zaɓa ne za su je karatu sai masu hankali ne an tafi gona shi ba karatu ne ba lafiyayin karatu gaba lallai tafi yi bashi tunda dai ba dole ba ne ba tunda dai ba kara ne ba tunda dai ba kara ne ba shin kai ba ka tunanin gobe kai ne babba a garinku ku kai baka tunanin gobe idan aka kare kai za ka zama babba a nan to yadda kai ba haka za a yi maka yadda idan aka ce a tashi a je a aiki kaza babu zai babu dalili kai kuma ka yi nemiri kai zaman ka kai ma in Allah ya daren da ka rike haka za su yi maka kamata dinu tudano amilin nasa da khairi fa kamata dinu tudano kayi mutane mu'amala da su da alkhairi yadda kake yi wa na gaba da kai haka wanda suka taso za su yi maka kila sai sun ninka to kaga ba haka ake so ba tunda ana son ci gaba ne inda haka ake so sai ce Allah ya kara ba komai zaman ka amma ba za da yana tunatar da kai ba saboda ana tunanin ka albarka har na sama da kai shi ma yi gajiyarka tunda in ka nuna mutum akan abu duk abin da aikata ba ka samu to sai aka waye gari ɗaliban ka matattu ne idan ka tara matattu kana ta yi musu karatu kana ta yi musu karatu kai kan sai dai to sai dai a ce Allah ya baka ladan Allah zai baka ladan sai dai ba irin wannan ladan kake so ba kana son lada ba mai yankewa ba amma kai ne kake ta kai kake za a baka ka wanda kai ta kai amma an ka mutu zai tsaya amma yaran ka na motsi to lafiya lafiya to amma in ka tashi kuwa har yadda baka bi na bayan ka ba ba ana cewa ya'ya ku bi iyayenku kuma ya'yanku sai su bi ku in kuka bi iyayenku ya'yanku za su bi ku idan kuka yi wa iyayenku tawaye kuma za ku samu yayan da su yanku ku tawaye ba hutu aka yi ba dubara aka yi saboda domin wurin akwai sharri akwai mutumin da ya taɓa kawo ya'ya ce shi fa ga ɗan shi na yi karatu kaɗi je gona ce to waye ce ana zuwa gona kora su ma ake yin za su je gonan ba a taba bin ɗaki ɗaki ku fito mu je gona ku je kiri-kiri ba jin shi fa kada ɗansa ya zo je gona ba yadda ɗan shi je gona ba suna jin wanda ma yi kawai labarin na ji mai magani ne kai na mai magani ba ya nan shi ke ta akwai wanda ya kai ce masa ga ɗansa nan zai kawo shi makaranta amma banda zuwa gona wanda gonan nan da za ka je gonan nan koyar da sana'a ne kamata yi kariya a nan za ka koyi sataki ka yi barna ba komai a nan za ka koyi feshi ka yi feshin nan ka yi ta'adi a feshin babu komai a nan za ka san menene a kan za ka san wanne ne fi a nan za ka goge a nan za ka samu zafin nama a kan nan za ka samu kaza mutum nawa wanda za ka gani idan ɗan shi ya zo ya warware a nan sai zai ga gani na ta tafi da nan da akwai zan manta akwai yaro duk da dai ala sabili ta dare shi ne ana ina fa zuwa wannan makaranta an masa duk irin iya da aka yi masa aka nuna masa baban da yana shirin Allah ya kawo shi gida haba yaron nan ku da je gida lokacin ana motsa jiki kafin yan gidan su kai kunya ɗaya dinga kai biyu da ana nema masa mashin ɗin da zai kai shi gonan aka ce ita a ba kwanu yadda kuwa ya je nima zan a yi haƙuri in na kafa a nemo masu ɗin gidawa da gida ya je kafin aikun ya ɗai biyu nan na cewa yunwa shi ko ya fa ba aiki ba ci eh, don za ka zamu ba ka sanin za ka aiki tun sai zuwa magariba ba ka damu da abinci ba kuma ka canye kuma kana aikin kai illa iyakacin an ga ido za a ga alama haba sai ce wato ba ana ce makarantar ga yadda take ba hada da wa'annan najin an ba shi da yaro ya kai biyar dukkan nan sai ke aikam da sunan wanda suke wani gari ma ke dusu da auren saboda kanan ya gano dangin sama ka zo nuna ga suna da ɗalibai a nan masallacin da sun fi ɗari ko wata dalilin sa ne shi kadai to kaga wannan aini ana bukatan haka da a ce ma misali da kuɗi ake na cewa ba za ka je gona ba sai za ka biya sai za ka biya asaran i za ka biya asaran um, shi menene ce shi za ka biya asaran kaza irin dawa da za ka taka ta karye nan ma za ka biya sun da ka je koyo ne baka san kansu ba dole ka biya so ba maganan biya amma sallafi ta dauki asara ko za a ci riba ko ba za a ci riba ba za a yi saboda ku gani ku saba ku goge ku tsike a ko ina za ku rayu don an wartake ka daga cikin gari inda ka tsallake ka sha duk inda ka je za ka rayu me suke yi barkono suke koyi tare doya ake koyi ta tare da shan ka za ke koyi tare menene ake koyi tare ya kamata ma muna da rana ta zuwa fata sai dai ba ruwa ko inda da ruwa sai mun nemi ranar zuwa rafi ta ma babu ruwa wannan ba ruwa dai ba dan ruwa ne halakawa kawai ke ba komai cikin sa in halakarwa kawai ke yi wannan ba za mu je ba yara musu dinga mutuwa duk wani yaro ba mai dan maka je bakin kogi ba ba ruwan kirki ne ba amma da ruwa ne na kirki mu ce ku je sai kun iya tuka kwale-kwale sai kun iya kaza sai kun iya kaza kafin koma gida mai yiwuwa ku ci abinci da shi wada'in ya da ba shi wannan sama mai kira ne yana kiran zukata bil masa'i wasabahi nan ne magana ta safo ba a wata rana karatu wata rana babu karatu kai mai tsutsun da karatun nan ina tabbatar maka haka za ka kare a banza kana da darasi a gwari ne kana da wani a rigafa kana da wani a kawo jibi kuma yan zariya sun ce ka taimake su har ma wata rana akwai wani a abuja haka za ka balbalce in baka mai da hankali ba ka tsaya lori guda ɗaya ka samar da cikakkun waɗanda za su tsora abin da kake kai kuma sai kuma irin musifan da ake fama da shi da zarar ka iya rakkaba abin nan sai ka tafi ka sai ka yaye kanka ina ruwan yaran mango ya goyi na nan nan haka yake <laughs> mango da zarar mutum ya haɗa kujera ya sayar ya samu kuɗi sai ya yaye kanka ko mai takalmi da zanen ya haɗa wannan takalmin ya ga ya samu ɗan naira ɗari biyar a kai ya haɗa wancan ya ɗan naira ɗari biyar wani ɗari biyu ya gyara wancan ya samu naira ɗari sai ya yaya kansa shi ya yi wa kan ya yaya kansa da kansa shi ma wannan wata masifa ce wanda muke fama da ita kuma muna fata Allah ya kallala ta ku ta dalilin wannan excuse ku rage haka ba cutar ku ake ba wanda a ka'ida ya kamata kun biya in ma ba ku san haka ba ku kalli rayuwar inyamurai don alhiki mato zalatul mumin ku dubi rayuwar yarabawa in ma ba ku kalli inyamurai ba ibo mafi yawancin su ba musulmai ga yan uwanmu yarabawa musulmai da yawa a cikin su duk wani wanda ka sanin shi ga sana'a sai an yi shi ga suna muna kallon su ko muna zaune tare da su abokanmu ne yan uwanmu ne kannanmu ne yadda suke kaga yaro yana bin mai gidan shi irin wani bi har sai ya ce masa yanzu ka iya kuma duk abin da yake cikin in ya ga mai gidan shi ya bari kenan dan kai da daya akai kaza dan kai da daya akai kaza in an ce ya kuke da na sai sai gida na ne sai ya koya min walda ya ake kaza ya ake kaza ba ran da zai yaye kansa ya harari mai gidan shi dala mai iya in ban da zalunci ce ya'yanmu hausawa bai tsayawa ya gama a yayin shi kuma yayin shi bai yatsi na komai shi da inda fi auki dauke dauke waye ya tara kuɗi zai kwashi to ko ya kamata wannan abu ya zama tarihi ya kamata a barbaɗawa wannan abu ikiru da kyau ya ƙone saboda haka nan me muke da ina na da'in ya da'u eh, ko sabah mara min qabli fali min qibali falik isbahi wannan abu daga ainihin me faso asbahi ainihin hayya alal fala hayya alal fala yanzu nan nawa ne su wayannan shidda masu kiran zuwa ga saurarawa wancan ko abin da za a saurara guda biyar sai nama mu samu gane wannan sannan kuma mu ɗauke shi mu yi shi a aikace za mu ga albarka bun amma yana da bukatan bita yana da bukatan ku taru ku karanta yana da bukatan ku tsaya ku ga to yanzu ku me za ku yi wa addini kar ku kalli mutane in an yi kasa gace jama'a to ai yanzu ba haka ake ba to tun ba haka ake ba mu mu zama haka mana ko me ita muka bar ayyukanmu muka bar kaza muka zo muka zauna muka karanta ba fa muke mu canza ba to mu canza rayuwar mu mana ta koma haka ga nafsi ga ayoyi ga hadisai ga tarihi kai ga ma misalai har ga waɗanda ba komai ba falanta adima min hada sama'a irshadan alhujjata إرشاد الحجة وتبصرة لإبرة, لإبرة فلن تعدم عينه إرشادا الحجة الحجة بذاك رفع شيئة الدليل من هذا السماء ذاك فهم شريعة wata basiratan ainihin ba za ka rasa fasaha ba lil'ibarati don tsallakewa don wa'atuwa wa tazkiratan da tunatarwa li ma'rifatin in dai aka samu wannan sauraron nan za a samu shiriya za a samu shiryatarwa mai hujja za a samu basira mai tsallakarwa za a samu tunanu na ilimi wa fikiratan fi aya da yin tunani a aya wa dalalatan ala rushdin da shiryatarwa bisa shirya wa raddana an dalalatin za a samu katanga daga bata ai su ma wa'ina ya kamata an girga su ko to fatan adima min hadha sama falan san adima irshada min irshada li hujjatin ne ma kai dani da kodin wannan ce eh haba na ji karatu ne ba dadi irshada li hujjatin to bu alu na ce abin nan kaga ba zan a rasa shiriya ta hujja ga dalili ba wa tabtiratan li ibratin ko wa tazkiratan li ma'rifatin ko ne zaman kansa yake wa fikratan fi ayatin wa dalalatan ala rushdin wa raddan an dalalati nawa kai ba su kai ba ha ni dai ban yadda ba irshadan li hujjati tabsiratan li ibrati tazkiratan li ma'rifatin fikiratan fi aya dalalatan ala rashdin raddan an dalalati kai kun yi zuke <laughs> ba ku kara ba to ku je kun kada ne na kai shi da kenan ai gara ba san da saboda ya gudu tsare su kan ne so fa kowanne guda ɗaya na da maloli da yawa za ka iya sharhin yanzu irshadar hujja ta dalilin sauraron nan za ka iya sharhin kowanne ba su kare ba ga na bakwai wa irshadan min gayye da shirya daga bakar wannan sauran nan za ka samu basiratan wa basiratan min ama ainihin faɗaka daga makanta nawa takwas wa amran bi maslahatin za ka samu umarnin samu ainihin da ta dalilin samun wata maslaha gyaruwa wani hayan an mazarratin wa mafsadatin da hana hannu hannuwa daga cutarwa ko cutuwa da barna wa hidayatan ila wannan farare zai tsora ka zuwa ga haske kai ko iya nan muka ba a cikin ka ya wadatar nawa kenan sha ɗaya amma fa sai an zo aiki amma neman su za a cikin wannan sauraren alkur'ani sauraren sunan manzon Allah sauraren maganganun malamai wa ikhrajan min zulmatin da hiddo da mutum daga duhu ko hiddowa daga duhu wa zajaran an hawa da gargadi daga fan rai wa hassan ala tuka jan hankali kan a yi takawa wajila allibar tsirate nawa sha biyar yanzu wanda ya faɗa sai ya haddace ba haddacewar ba kaga daɗin haddacewar sai ka koma ko da wasu ka haddace su ka ta nazari kai ta duk da aka ɗauko ƙur'ani aka ɗauko aya aka ɗauko hadisin manzan Allah kai kuma kana son ka cire wa'annan in kuma haka ba mutum sai ya zama kamar yadda muke humur ya hamilu asfara ga ilimi muna kayansa kuma ba mu gane shi ba wa ikharat hmm, bayan dawo eh. wa hayatan lil qalbi da raya zuciya rayawa ga zukata ga zuciya wa jiza'an wa dawa'an wa shifa'an kai ya gaji don kule ai jiza'u daban dawa'u daban shifa'u daban ko gaganin ya kamata abin nan shi ma duk su kusan uku ne a hade akwai samun giza abincin da ke raya jiki akwai magunguna daga ciwace-ciwace akwai waraka daga ciwo magaba daya wa ismatan da katanga wani jatan wa kashfa shubuhatin da yayi wa mutum duk wata shubuha wa idha burhanin wata haqiqa haqqin da tabbatar da gaskiya wa ibtalu batili kam wajattu 20 da biyar to wa'annan duka fa'idoji ne na saurare kusan wannan kamar ya lakasa abun da yake baya ya kuma kara akai wannan shine wanne nau'ul awwal ko fa nau'ul awwal wannan shine fa eh, an nau'ul thani minas sama'i nau'i na biyu kaga yanzu irin waɗannan ba ka ƙara su da wani abu da aka sin su in ka ƙara da aka sin su za ka ma kasa ganewa ne wannan usani minas sama'i ma yi buge da hullahu kenan wanda Allah ke ke idan samu naka to ka tsaya ka samu wanda ke nema nan in wancan ka same shi ya ajiyu ko to shi kenan nan kuma sai ka koma shi wancan ɗin, ita inda in ka kora shi ya tafi in za ka tsamo na ciki ka dawo da su cikin nan nan ne inda za ka bi ka je ka dawo da su amma ba ka fara janyo wani mai koyon ruwa ina kai agaji tana koyon ruwa sai ga wani ya fara ai ka kura masa ido kawai in ku ban haka ba to a yi maganan bahaushe biyu biyu babu mutumin da bai iya ruwa ba bai kai gudunmawa wani ya fada a ruwa nau'u sani mina sama'i ma yi buge da hullahu wanda Allah ta'ala yake ki wa ya karahuhu wa yamdahul mu'rida anhu ana yabawa yana Allah na yabon mai wanda ya dauke kansa daga gare shi wa huwa sama'u anin kulli ma yadurru al-abda sauraren duk abin da ke bata bawa ko ke cutar da bawa fi qalbihi wa dinihi wanda zai bata masa zuciya zai sakarkwatar masa da addini kasama ilbatili kamar sauraren ƙarya kullihi girama ce wake wake ne wane ne wannan irin kafofin watsa labaran nan malam suna ɗaya daga cikin waɗanda suka wargaza mana tarbiyya ba ha akwai gidan rediyon da ake aure a ciki ba ku na manta kwanakin can kun fada ba rike ba ta gidan rediyon har sunan sama ko burkuta iyali wargaza ɗin eh? warkata family to samuhu ma shi tun ibuli eh, eh, la a arifu ismuhu min gaba ba san sunan ba warkata aure ko barkata aure ko barkata iyali ko family ayyake to yanzu wannan ai ya tabbata haka ke. to me kai ka saurara wannan kai da kake da alqur'ani kake da ayoyi to ka duba ka ga kwana ana yi awa 24 ma karshen ta to kaga irin wannan kaga sama kun ga kalmar sama'un nan malam mun fajika ta ne da za ka koma ka sa ɗalibai a gaba sai ka samu nunkin haka wannan sama'u yana daga cikin ɗaya daga hanyoyin da suka ɓata mana rayuwa suka jefa mu cikin kanaka yau duk ta inda ka taba ba za ba illa kawai shuru a ɗako expire a karanta tun ma wata ya ne ka gale in an karanta expire masu karama kwakwalwa sai su ce maka ya za a yi wannan abun za a yi da da kai mu bi ni mai karantawa in bi in na kasa bi ka tunatar da bi ka ce ni kai ka karanta mana kaza ka fada ke to taimake ni liko hannuna ni ma da ka zo ka saurare ni eh na ganka ka fada ka ka fada ka saba wa abin da baka karanta kai ma ce za ka yi fada da ni ke mi kwanon ka ce jinyo ni in jinyo ka janyo wa ma'anawiya to baka zauna kaji ba ba ai karatun nan da kai ba dan Allah ya za a yi yanzu mutum nawa muke tare da su ba ma tare da su yanzu ba san abin da ba karanta ba yanzu misalin wani zai ji irin wannan tarbiyya zai ce kai ina ma nan zan kai ƴaƴana inda malaman da suke ibada irin wannan tarbiyya to in ka kawo ƴaƴanka nan sai ka tadda malaman makarantar kila biyu bisa uku ba sa nan kuma ɗauki ƴaƴa a kai ku mutum wannan karatun ya ji yake ga ƴaƴana irin karatun nan a kai a masallaci da Allah a dinga koya masu to kuma malaman ba sa nan ta yi tilas ne ya zan malamin da zai karanta mana da yaya to muna samu a cikin masallaci don ya san alƙiblar mu in ma kana da wata tarbiyya ta ka da zai kai ka abinka hanyoyi suna da yawa amma ƙura'ani ɗaya ne amma mu wannan muke bukata a ɗaukan mana saboda kana idan ka siffatu da iksirun nan gaskiya ka zauna da 'ya'yanmu ka zauna da matanmu za su koyi wani abu daga gare ka za ka ba da fa'ida amma a sai maka wanda suke karantar da ku ba sa nan iyakace kunji wani ma kasar iji ya yabo 'ya'yansa ya kawo su kuma nan wanda ake zane tare da su ba su ɗauki abin da mahimmanci ba wani ma ya je shi ne dai kama wancan gidan rediyon barkata bani ko to shi ne haka shi wannan wanda ke tare da su malaman ku duk barkata bani ne kuma muna kallon su dole sai an ji shugabannin maka sun bi suna tsinci irin waɗannan malaman domin sharri ne ba su kawo alheri a makaranta sai dai su rusa ta amma barkata famili a cikin barkata makaranta barkata ɗalibai ɓata su canza musu ra'ayi canza musu tunani dole sai an sa ido a haka kuma sauran al'umma ku taya mu du'a'i ku taya mu da du'a eh, tun da lamarin mu ne muka ɗauko muna na mana abin nan in an tashi neman agaji ku kawo agaji galibanin ba agajin kuɗi yake nema ba ana neman agajin kuɗi amma ba shi ne muhimmi ba in muka fincikewa ne waye za mu ɗauko musa kafin mu samu don dole za a dinga fincika ba zai yiwu ba makaranta a shiru ba a cirewa ne ba a gyarawa ne ba a mene ɗinwa ne a ce daidai ake tafiya da ka dole sai an samu irin waɗannan barkatan ku gabanin makaranta ku sa ido duk ɗan ku da kuka samu muna gini suna rusawa abinda aka ɗaura a a kai yana canzawa ku cire shi kawai dole ne a yi haka ku cire shi kawai ba tare ce ba zai ɓata muku tarbiyya ne wanda aka gani wanda ba gani ba kuma Allah ka yi mana hukunci wanda ba mu gani ba wanda zai je koyi ya dinga tura wa yara abin da ake tura musu ya dinga ɓata musu tunani ya dinga ɓata musu kaza Allah ka yi mana maganinsa da abin da ya dace da shi ka sama ilbabili ya eh, kullihi illa ban mana. Eh, eh, nan na yi magana da yawa a dakoriyar da mayu buge da hullahu wa ya hu. wa yamdahu al da anhu وهو سماء كل ما يضر العبد في قلبه ودينه كسماء الباطل كله إلا إذا تضمن رده سيدي إن رده سيكاما to kaga ko mai raddi ai ba kuwa ne ba sai wanda ya san ba ka zuwa kana karanta raddi kai baka san asalin ba wanda mutum zai saurara ji daɗin yadda zai yi raddin wa tsalihi. walitibari itibari bihi da wa'atuwa da shi bi ilmihi bi husni zikrihi saboda ya san kyawun kishiyansa tunda sai ka san kyawun ainihin wannan barnan kishiyan barnan in ka san fa'idan kishiyan barnan nan to shine zaka iya kallon barnan yadda za ka wargaza barnan ka kawo kishiyan saurin fa inna zidda yadhahiru husnahu ziddu saboda kishiya na bayyana ainihin kyawun kishiya na bayyana kyawun kishiya eh. wane sauraren ne ai ba an ce ka a saurara ba aka ce illa idza tadammana kaga samu din kenan raddahu raddin wannan ɓarnan ya fito bai da wani ma ba wani kwana ta yi makale da yawa ba illa iza ta na sauraron haram ne bai kyau a saurara don zai cutar sai dai in an tattaro raddin abun rosa abun wa ibtalihi wal itibari bihi da wa'atuwa da barnan da ya haifar bi ilmihi bi husnu ziddihi saboda yana da cikakken sanin kishiyansa fa inna ziddan ay yuzhiru husnahu ziddu kila ne wa idza sami'tu ila hadithi kaza da ni hubban lahu sam'i haditha siwaka to wanda ya riga ya kafu kamar yadda ake bagarin ainihin shubuha na shiga alheri na shiga har zukata su koma guda biyu to ɗaya zuciyar wacce ta koma farasal to wannan wani abu bai cutar da ita wani batanci bai hana maka inda za ta wa sani ito ainihin ila hadithika idan na ji magananka kai mai batanci mai batancewa makaranta mai batancewa masallaci mai batancewa karantarwa in na ji magananka da ne hubbal lahu sai daɗa min son makarantar kayi yan ɓace-ɓace ga kayi ne ne wannan ɓatancin na kasa ya ƙara min son makarantar hubban lahu sam'i hadisa siwaka sauraron maganan wanda ba kai ba wancan wanda ba ka a sauraron shi kuma wannan maganan ka ya kara min son sauraron wanda ba maganan ka ba wa ka sama'il lagawi kamar sauraron na ne maganganun banza marasa amfani allazi madaha tariki na li sama'ihi wanda Allah ya yabi eh, barin wan sauraron shi wa'inda suka bar sauraron shi wal na anhu masu ɗauke kai daga gare shi bi qawlihi wa idza sami'u lagawa a'radu an. in sun ji maganar banza sai su ɗauke kansu daga gare ta sai magana mai amfani wannan shine as samau a takaice kana iya komawa Madarijis salikina za ka samu ninki ko ka koma littafin malaminsa a yanayin al'istikama za ka samu ninkin wannan har abun za ka samu fikin ka za kamar ma ba dai wani hanya ta tsira ta hanyar tarbiyya ta hanyar sama'un nan man Kuma assalam eh gaskiya ban yi abin sosai ba na nan ko abdulaziz zai kaji eh to akwai lada ba mai fi tun da babu wanda zai haɗu da ƙwar'ani ya zama babu amma bai da amfani a gare ka tun da sautin kake ta ji haka haddace sautin ƙur'anin nan bai sa ka bai hana ka bai kwaɗaitar da kai bai gargaɗinka bai menene shi ne zai zama kamar sallar himari hamil asfara kamar jaki ke kayan littafi littafin nan bai cutar da shi in ma da amfani kan kaɗan ne ya kaiwa wani amfana da shi wannan dole ne mutum ya san abin da yake cikinsa ko sani daban hawan hawa ne akwai sani na ƙoli ba kowa yake iya irinsa ba akwai kuma sani a adi to haka ne eh dai wancan bangi ne an gyale shi eh wancan mubahi na tuntuna magana manufan shi a kabul maqasid manzilatul khawfi matsayin tsoro a tsoro amalun ne min a amalil qulubi kuma tsoron nan eh, shi ma dai ɗan uwan sauran abubuwa ne ba za ka ce to tsoro na gane shi ba ne bari in tafi gida tsoro shi kenan mutum ya tsorata ake so ya tsorata malam ina da siffa yana da ayyuka yana da kamannu yana da manufa tsoron nan tsoron allah kansa tsoron akwai tsoron kila abun da zai halaka ka wannan tsoron Allah ya haɗa tsoronsa da kanshi tsoron shi da kanshi idan mutum yana tsoron abu kana tsoron maciji ka gudu daga dajin ko daga kwarin a ainihin ko ka kakule shi ka fitar da shi to Allah ba irin wannan ake masa tsoro ba tsoro ne na saulaman jamin hu illa ilaihi amma dai ga darasin manzilatu al-khawf wa a jalli ajalli manazil at-tariqi wa anfa'iha lil-qalbi nsoro na daga mafi girman matsayi ma'ana alama masauki a hanya zuwa ga Allah tunda ana magana hanyoyi masaukai zango zango in ana tafiya zuwa ga Allah a hau wannan martaba a hau wancan martaba har a kai da Allah a samu abun da ke wurin Allah to wannan shi ma zango ne ba karami ba babban zango ne a hanyar zuwa wurin Allah wa an fa'iha kuma na ɗaya daga cikin mafifitansu amfani lil kalbi a cikin masu amfani mafiya amfani na da yawa to shi wannan kawo ɗaya ne daga masu mafifita wurin amfani wa faradun ala kulli hadari. shi kuma wannan tsoro na Allah dole ne akan kowanne mutum zaruri ne musulmi ya zama yana da tsoron Allah قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين tunda komai na hannun Allah kada ku ji tsoronsu kafirai munafukai nan duniyan nan munafukan duniyan nan kwata-kwata kuje ji su munafuki na kusa da kai ba abin da zai iya yi maka sai dai su sai dai karce ka musamman ma wannan zamani sai dai karta ya zubar maka da jini zai ya zubar maka da jini ya fasa maka makaranta ko ya hana mata saka in baka daina magani ba ya zuga ɗalibai ya zuga malamai ya zauna ya dinga koyar da su lalace a aikace sai tsakani da Allah na gaji kaga wanta masu ma haka wanta ce shi ma haka kuma sannan ƙarshe ana ganin girmansa kowa na ganinsa tsohon malami ne gogagge ne a sai haka ake yi yan ka zo ka ce ka gaji da Allah rabu da su su je su yi ta yau to kaga wannan kakkaje tsoron sa kana bi kana samu sa dama fige shi a ciki sai dai figan da usulubi irin wanda mugu in baka mai da hankali ba an ka fige sai ya dara ma makarantar sai a fasa sabi dole sai da usulubi ka bi shi ka bi shi ka kai shi bango ka matse shi kuma Allah ka ba mu basiran matsewa fala takafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ni zan buɗa muku hanyar ga yadda za a yi kowa ka ku ji tsoron tsoronsa ku ji tsorona kuma jin tsoron Allah ya kaga dole sai a nemi hablullahi ku kamar ta yi ta samu duk abin da ya taro a isa billahi ka nemi Allah katanga da ke yadda ba za ka halaka ba sannan ka nemi ka yi katanga da igiya Allah in kai katanga da igiya Allah babu wani wanda ba za ka yi ainihin bisa kan shi ba wa madaha ahlahu kuma Allah ya yabawa masu tsoron Allah fi kitabihi wa asana alaihim فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم مشفقون للي وإن دا معصوص أورو من خشية ربهم هنكلنسو تعجد قطعون أبنجي جنسو a ƙarshe da aka tafi aka tafi ayan aka ce ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun aka ga tsoron Allah ya biya bukata ula'ika yusari'una su masu tsoron Allah za ga suna rige-rige kaga tsoron Allah ba a ƙarshe shi ba za ka ce ni ina tsoron Allah ba ina alama haka kawai za ka ce kana tsoron Allah ga alama ba a jiki ba ne ba labari zai zo mana ba da ta karatu karatu ya ce kama a ce tsoron asiri wanda suke ɗaukan kansu masu tsoron Allah a jikinsu da menene ɗinsu sai ka ga ake munafukai ne ma ba tan kwarewa ba ba lulluɓa lulluɓi ba ba wai ka koma gefe ka tsumbace ka ita ba akwai inda sai ka shiga ciki an yi dama dama da kai ta wuce gaba inda ba a yi tsallakawa ka shiga ka tsallakar da su su gani daga gare ka abun ake kyankyanin tabawa ka shiga ka kwaso shi su gani shi ne tsoron Allah amma ba ka koma gefe ba ku yi kaza ku yi kaza haba malam wayo ula'ika yusari'una fil khairati masu tsoron Allah suna rigirgin ayyukan alkhairi idan ka sanar da mutane aiki to in dai ba irin masu zafin nan ba wanda sun fi ko a jika to kakka bari su riga ka dan uwa kakka rufu da ɗaliban ka su dinga cewa malam ɗaya malam hinta ai lokaci yi ga shekaru ga menene ga kayi kaza to mu menene za mu yi bar mana wannan kinaki mu yi tare eh ba gani ba alaji ba in ana in ana iban masara sai su ce maka wai kai zauna to ba don dai yan gida ne ba zai kashe cuta ce wannan kun ce ne na ce in yan gida ne amma an aka a dangana su ga cuta ka a dangana su ga cuta ba cuta ba ce ba ba su sabi ba ne ba wanda za a yi aiki a ce maka kayi shekaru zaune ka huta eh duk wanda zan ce maka za a yi aiki ce maka yi shekaru je kasa bana ba maka inka ne ba sai dai ko kuma ce jahili ne sauran jahili ne shi ko jahili na ya cutar da kai inda ya sun zai taimake ka kai kuma ka rudu ko kwashe wannan ko kwashe wancan ko ɗebe wannan a a a canza ko a bai da shi mai memo mu kwashe mu hake mu ɗebe mu goge mu yi kaza amma ba ko ba sannan kuma motsin nan ya zama aikace kada ya zama muyi kaza kai kana tsaye muyi kaza kai kana tsaye muyi kaza kai kana tsaye kana nune nune ona fil khairati wa hum laha sabiquna Allah ya ba su garanti wa hum sabiquna laha Allah ce za su ila za su riga kowa zuwa aljannan nan za su riga kowa zuwa ga alherin nan akwai alherin da ya wuce aljanna to nan ne za a za su riga duk abin da za a yi malam a yi da kai a yi da kai shine alama kana tsoron Allah tsoron Allah ba a kaya ba ne ba eh tsummansa ko mai kyansa tsoron Allah ba duk su kullum kai dinki sabon dinki ba ko ka zauna babu dinki ba duk ba nan take ba zuci yake yi saddukuhul amal aiki kuma ke tabbatar da shi ga umuna an aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون tafsirin wannan aya balarabiya ce ta san larabcin ayan nassi ne sai ta ce ta yi masa irin wannan fahimta da kanta amma sai sakawo a gwada masa fahimtar masu bayar da abin da suke bayarwa su a tsorace su din nan ila rabbihim za su koma zuwa ga ubangijinsu suna tsoron haka sai ta ce a huwa ladhi yazani tun da yutuna na atar su ne masu yin zina wa yashrabul khamra yana shan giya wa yasriqu yana sata amma qulubuhum wajila qala la ya ibnata siddiq radiyallahu anhu ba haka bane ba ya siddiqu wa'annan waliyan Allah ne wallazina yu'tuna ma na walakinahu ar-rajulu yasumu wa mai wa yusalli wa yatasaddaq mutum ne ko mace ce muna azumi na sallah na yin sadaka wa ya khafu Allah ya qobala min shi ne wanda wata aya a wallazi na yi uto na ma a tau Kunga ga magana mace mu da dama dama ai muna kokari ba ta taho ba ma ba mu fahimta ba idan har muna ibada muna aiki muna kaza muna kallon wasu muna cewa mu da dama dama mun fi su wannan ba mu gane ba waɗancan ma sun fi mu dole ne ku yi aiki to wanda suka je gona suna ga kila wanda suke zaune a gida ma sun fi su ka je gona ka yi aiki to kada ka raina waɗanda ba su je ba ka kyale su ka dinga ganin kila ma wahala ka je ka yi ba a karɓa ba haka za ka yi kada ka zance kai gada Allah wani ya kasa zuwa gona gada Allah wani wani ma ya kasa zuwa ba gada Allah wani ne ya amfani sa in kai da kake aikin ka ɗauka ka fi jin tsoro wa kanka ba ka gani wa ya fi gudun rikici a kasuwa wanda a kasuwa wanda ba so a yi rikici mai dukiya zaune gari ban zama daga shi sai takalminsa in aka fara jefe-jefe ko takalmin ya faɗi bai a tsara bai gude ba shi kasuwa ta cuta to kai ko da kake da jari ba ka san a yi rikici kan a yi rikici aiki ga kai rushe an yi rikici ba kyau sai zama ma matsala saboda haka nan kullum mai aiki shine yake jin tsoron ba a zama ba a karba ba yana aikata aikinsa yana tsoron kila ba a karba ba saboda za a koma ga Allah قال الحسن رحمه الله تعالى إن كنت مجن أم المؤمنين عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إيثانا وخشية والمنافق هو المنافق جمع إساءة وأمنا الله كجوانا مغانا كواشر كجوانا مغانا مفاد عتكي كل ثماني مكي موتا نكركي نيه in dai mumini ne kai mumina ce ke ga aiki kina kallon kuma ke ce ki fi kowa tsoro kuma tsoro da gaske baka ga abubakar ba radiyallahu anhu mutuwa yana kuka yana kuka kai ka ce kukan ne mai kashe shi da duk an jan da wace ba ciwo nake damuna ba haduwa na da Allah shi ke damuna sun yi aiki wallahi bi ta'ati suna aiki tukuru ba su huta ba ba su yi bacci ya karga masu ba suna ta aiki ya karfinsu wasu ta hado fiha sun yi iya ƙoƙarin abin da suke iya yi wa kafu an turar ta alaihi suna tsoron ka a hoke suna yawan yawancin wallafi na yoto na ma a tau wa ƙulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sun yi aiki dukkan aiki hasanul basari sai da ya rantse da Allah suna tsoron kaga innal mu'mina jama'i sanan wa khashiya kuna duk mumini ya hada ayyukan alkhairi kuma ya fi kowa tsoro ba wai tsoro ne ta wato da tsoron Allah yake yi da gaske wannan shine mumini kullum kuka ake kila bare sha ba wal munafiqa shi ko munafiki ko munafiqa jama'a atan sun tara cutarwa wa amnan da kuma aminci hankalin munafiki kwance ke shi na ga aljanna ma ya shige ta jama'a ga wata fa'ida wal wajalu wal khawfu wal khashiyatu wal rahabatu alfazun mutaqaribatun ghairu mutaradifa Allah sarki wa yake wajalu ai ni ma nan zan tsaya wajalu wal da al da ar ike yake lafuzza ne makwasanta juna amma ba ma'anansu ɗaya daya ba aiko ya kamata mu rike ma'anan wannan ake ne ribar kafa ga luga ga karatu qala abul kafin aljunaidu junayd rahimahullah ita al-khawf tawakkul uquba sa ran uquba shine khawfu kana sa zai wahala ka sha in baka zaka sadu da uquba zaka sadu da ladabi ala majaril anfafi bisa magudanan numfashi tawakkul da uqubati ala majaril anfafi wal khashyatu shi ko khashiya na biyu kenan ko akhassu min al khawfi shi ya fi ainihin khawfu zurfi ya fi khawfu abin nan fa'i tunda shi shine wanda karshen ta har harshe yana bayyana a ido ana ganin a jiki ana ganinsa kuma sannan aikin in ya tashi to nunki fa innal khashyata lil billah ai khashiya sai dai masana Allah kawai amma sauran mutanen gari sa samu hauku amma ba ka ba mutanen gari sai ka zama malamin tauhidi musamman masanin sunayen Allah da siffofin Allah shine zai iya samun kashiya amma sauran mutanen gari da ya su samu kashiya kala ta'ala innama ya Allah min ibadihi al ya yaftallah ai kawai masu tsoron Allah daga bayansa masana Allah masana sunayen Allah da siffofin Allah da ikon Allah fadiri fahiya khawfun shiwa alkhasiya tsoro ne makarunun bi ma'arifa yana haɗe da sani kana tsoron abu kuma kafan abu وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله حيدوه نافيك أوران الله تند نافيك سنين الله وأشدكم له خشية نافيك أنا من خشوعي daga فالخوف falkaufu خوف حركة haraka motsi ne aiki injima'un shi kuma tattaruwa ne wanke bazin wasa koro tun da kaufu zai sa ainihin mutum yana harka yana juyawa yana bude ido yana wa amma ka mutum ya tattara wuri guda ɗaya ba ya ɗaya ce ka san ya yafi mai motsi tsoro akwai inda tsoron da zai kai baka iya motsi kana da kaman in ka motsa za a lankwame ka a dole ka tattara don haka nan ya fi haufu zurfi daga idan haufu haraka to alkhashiya injima'un tattaruwa ne wanki barun da dunkulwa wasu kunun da tsif fa inna alladhi yara al'aduwa mai ganin maki wasaila da ruwa in ya danno wa nahu zalika lahu halata ne baka aune ba sai ga makiyasan kewaye ka baka aune ba sai ga rafi ya zo ina rusawa ina kaza ahaduhuma harakatun lil harabi minhu ko na su kaga kaufu kenan gudu daga gare shi wai halatul khawf kana kallo a gaban ka ga gida ya fada bishiya ta wuntsula cikin rafi kai kuma fa me kake za ka za kana kallo ai wannan sai dai a waya kama mala sai gudu zuwa tudu ka tsallake kenan iya bayan ka kwanza ka yi zarge ya kasa amma ka fanke kuwa dannawa haza kawo wasani sukunuhu wa qararuhu shurunsa da tsayuwansa fi makanin la yasilu ilaihi wa hiya al khashiyah a wurin da ba zai kai gare shi ba kaga abu abin nan wa amma rahabatu akwai ta a ciki ku fahiyar im'anu fil harabi shine matsawa kai ƙololuwa wurin gudu min al makaruhi wa amma al wajalu farajafano al qalbi kirman jiki abun da tsoron da ya kai har jiki na kakkaba jiki na rawa hakan ce masa wajalu isa duk yayin da ka zo kalmomin ya ka rasa wane ne za ka ba wane ne amma dai kusa da juna ma'anansu yake sai dai amma ba lafazi ba radifai ne ba da da'uhu da ketowansa ne zikiri manya kafu aini wansa kullowansa saboda ambaton manya kafu sultana hu wanda ke jin tsoron ikonsa wa kubatahu shi wajen wajalun kenan aule ya ko ganinsa wa ammal haiba akwai ta ku babu ku ƙari ne wa amma kwarji ne fa khawfun muqarilun litta'zimi tsoro ne wanda yana haɗe da girmamawa shi ake ce masa haiba ai kaga kwarji ne wal ijlali wa aktsaru ma yakunu ma al ma'rifati shi da daman haiba yana haɗe da sani wal mahabba da so kaga ya wuce khashiya ga fan saninsa ga fan shi wal ijlalu kuwa ta'azimun makarunun bil hubbi shi sa ka ce jalla ijlal fal khawfu li ammatil mu'minina shi wannan mataki na kowa da kowa ne wanda bai da khawfu ai gaba ɗaya ma bai da rijista والخشية للعلماء العارفين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين وانا كذاك كما كي حد غايانك كباشي وصند ذاك باشي وعلى قدر العلم والمعرفة دي دي دفني يكون الخوف والخشية khawfu da kaciya kan kasance kama qala sallallahu alaihi wa sallama inni la'alamukum billahi wa ashaddukum lahu khashiya hadisin ya wuce قال أبو حفص رحمه الله تعالى الخوف صوت الله شيء خوف بولالا كتا الله yana tsayar da wanda ya gudu daga Allah in ka gudu daga Allah dole ka dawo laman jaminhu illa ilaihi sau da kana wanda ke shirin gudu haufu zai tsayar da shi ba ga kwata rawihi ake yin ana sallah ka shirya za ka gudu in haufu ya zo ma za ka dawo ko ka shirya ka kai ka ne dai gaskiya daga raka dunnan bari bari sallah ne to in akwai kai ku ba ka tafiya <laughs> za ka tsaya ka tsora ce sai kai ko da yau kadai a sake a yi a sallame sai ce to yanzu in ban dawo gobe ba in akwai kauku dole ka sake dawowa dole ka sake dawowa daga nan har sai sallar ta zama jiki a gare ka kauku ha taimako ba a sallah kadai ba abubuwa duka wa kala al khawfu sirajun fil qalbi khawfu wata fitila ce a zuci bihi yubsiru ma fihi min alkhairi washarri da khawfu ne mutum yake ganin abin da ke cikin zuciya na alheri da sharri ai kaga sai mutum ya kama alherin ku sai ya ture sharrin wa kullu adin idza khiftahu kowa daga cikin halittu an kaji tsoron fa harafta minhu ko illa Allah ta'ala eh ibara jazi ta ɗazu illa Allah ta'ala kaga sai dai Allah shi wannan an ka ji tsoron sa baka gudu da gari sai ka dawo nan fa amma duk wanda ka tsoron sa sai ka tsere daga gare shi amma banda Allah fa innaka idza khiftahu harabta ilayhi sai ka gudu zuwa gare shi saboda haka nan fal kha'ibu kenan mai tsoro haribun min rabbihi ila rabbihi ya gudu daga ubangijinsa zuwa ga ubangijinsa ya gudu daga azabarsa ya koma taujar wajen rahamarsa ya bar duk abin da yake fushi da shi yana aikata abin da yake so kaga ya gudu daga Allah ya koma ga Allah haza huwa khaifu kala abu sulaiman rahimahullahu ma faraka alkhawfu qalban illa khariba tsoro bai taba barin zuciya ba sai ya rushe zuciya sai ya koma kango sai Allah ka ba mu tsoron ka wa qala ibrahim ibn shayban rahimahullah idza sakana alkhawfu alquluba أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها كيف يا ما قلت ga experience babban experience kullum muna fada da duniyan nan kullum muna fada da sha'awan nan ina mafuta mafuta tsoron Allah duk inda za mu yi morereci tsoron Allah mu zaunar da tsoron Allah a zukatanmu alheri dukkan alheri na wajen tsoron Allah idza sakana al khawf al-quluba in tsoro ya zauna a cikin zukata aharaka zai kone mawadi ash-shahawati minha lan sha'awa a cikin zuciyar nan gaba ɗaya bukkokin sha'awa in dai tsoro ya shiga cikin zuciya ya zauna to bukkokin sha'awa da ke cikin zuciyar mutum duk tsoron nan zai kona su jama'a a kunji hakan kuma fahimta Allah ba mu ikon aiki du'a'in mu Allahumma arina al-haqqa haqqan jama'a hadha haqq saboda haka warzuquna ittiba'ahu to yanzu abin da ya rage mana ke wannan shi ne gaskiya kuma Allah ka ba mu iko yadda ka sanar da mu to mu samu khaufin da zai kone sha'awa da ke cikin zukatanmu sha'awa ita za ta sa mutum ya zina sha'awa kan sa mutum ya saki dukiya sana'a san sha'awa kan sa mutum ya aikata kaza to duk wata bukka ta sha'awa da take cikin zuciyar mutum in haufu ya zauna a ciki zai babbace ta sai aiki wa da duniya kuma haufu zai fatattaki duniya ana daga cikin zuciyar duk wani kyale-kyalen duniya da menene haufu nan zai wartake shi وقال ظنون رحمه الله الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ظل الطريق متاني مسلمين سنة كان قبسية ما لم يزل عنهم الخوف مدين أوروبا يتنزل كتنزل كتنزل أولا الله muddin da ya tsoron Allah bai fice daga cikin zukatansu ba fa'iza zala an khawf da zaba aka ce maka tsoro ya fita daga zuciya ha shi kenan zallu tariq wal khawfu laysa maqsudan lidatihi tsoron nan fa ba shi ake nufi ba zafin tsoron ake nema ba ba ka zama a tsorace a firgice kullum ba a'a abin da ake nema tsoron da ya hana maka gulma tsoron da ya hana maka fata tsoron da ya hana ma shan giya tsoron da ya hana maka cin amana tsoron da ya hana maka saba alkawari tsoron da ya hana maka hasada shine tsoron da ake nema ba tsuran tsoron ne ba wannan step na hawa sama an yi shi ne don aje ga sama amma ba son step din ake ba ba don zuwa sama ba ba bukatar ba don haka alkhawfu laysa maqsudan li zatihi bal maqsudan li ghayrihi ana neman sa ne don samar da wasu abubuwa qasdal wasa'ili ainihin manufan hanya ko manufan tsari irin abin ake neman tsani da shi mai tsami ainihin in ya kai shi ije ya gyaro wayar da take jikin pol tsamin sa biya masa bukata ba tsanin ne ba wannan amfanin tsami ya kai shi kusa da wayar shi in ya makala ya makala wuta ta zo shi kenan ya gama tsamin ya gama amfani sai ya ɗauko shi rike shi saboda gobe amma tsanin ba shi ne gaya ba ولهذا يزول بزوال الخوف مخوفي dan haka zai kau da gushewan abun da ake tsoron fa inna alal janna tunda babu abun tsoron fa inna alal janna la khawfun alaihim wa la hum yahzan ba tsoro gare ya kau ko ba ku yin bakin ciki wal in an dubi fenti ina ne ɗan eh saura a ah, sura kaɗan a gaskiya ne na tsorata za a yi na yakin wannan bayan ya ci gari iruga da gudu ya ci nasara ya ci nasara fa ya fatattafi ya kashe komandojin ya kawar da rabin sojojin garin sun kare ya gaji ya kai masa babaro ne yan gazo da ya kai masa gazo da sikiri wani mugu sai ya tafi sai ga ku shirya duk mata su fa uniform matan garin gaba da suka fa uniform din maza da suka hau kan ga ba sa ma kallon kafa umarni suke ne ba kawai rana suke kallo wannan runduna da take nan bayan ba sa ma ko kallon ta su kawai ogon sai ba su umarni ya ga mamaki ya tambayi wanda ya kama ce me kake gane ce hmm, ba ka gane suna kallon sama yanzu in an ce su cinye ka cinye ka za su yi kai mugu to me ya shawara yake yi sulhu da su shi ce to ya za a yi sulhu da su yake ka je ka samu zan haɗa ka da sarkin gari shugaban gari yake ya yi burin burin aka haɗa aka yi sulhu sai da aka gama sulhu khalid bin walidi gashi tun mata ne yake amma dai ka ce ni ko ma da ma aurore tunda an san halin musulmi in dai ya sulhu da kai in dai amana da kai ba zai aurore ba duk ma ce take da kai to ne wani abin da ya fi sami ni kenan <laughs> ashe ma na kusa zuwa iyaka don na neman ne a fafan mu samu wurin tsayawa ashe ma na zo gaba kuma ma ga kibiyoyin nan da na kalli su da na gani wal khawful mahmudu tsoro wanda ake yabawa A sabiqu tsoro na gaskiya wanda ake nema mahala baina sahibihi wa baina maharimillahi wanda ya shiga tsakanin mai tsoron nan da haramiyar Allah wanda shine tsoro mai amfani tsoron da ya hana wa mutum sabon Allah wannan shine tsoro fa idza tajawaza zalika in yi tsoro ya wuce wannan mutum ya kai kila har ma tsoro sa kai ya daina ibada da shi kan ya ma sallama dai wuta za shi ta ga wajen tsoro ya zama illa amma tsoron da ake nema wanda zai hana ma sabo tsoron da zai saka bautata wa Allah amma tsoron da ta kai hakka daina bauta Allah wannan tsoro ya zama halaka faiza ta jawaza zalika khifa minhu al to ana masa tsoron fiddare wal qunuti shi ma dai nau'in ne na fiddare قال أبو عثمان رحمه الله صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا gaskiyan tsoro hakikanin tsoro shine tsantseni daga sabo a bayyane da ɓoye wasamitu shekh al-islam ابن تيمية رحمه ta'ala ya kolo الخوف Mahmudu tsoron da ake yabawa tsoron da ake nema ma hajazaka a an maharimin lahi daga abin da Allah ya hana wannan shine tsoro mai amfani wal kalbu fi sairihi ila Allah ta'ala bi manzilati sa'iri shi zuciya wajen tafiyarsa zuwa ga Allah aita yana matsayin tsuntsu ne tamkar tsuntsu yake falmahabbatu ra'asuhu son Allah shi ne kan shi so shi ne ƙwararwa wal warra ja janahahu tsoro da sa rai fuka-fukinsa ne dama da hango da tsoro da sare ake tafi shi zai sa ka dinga aiki ka dinga aiki ka dinga aiki can kuma so na jagorantar ka zuwa ga Allah famata salimar ra'asu idan kai ya kubuta wal janahani da fukafukai fa tsairu jayyidat tayarani tsuntsu yana da kyawun tashi wa mata kote ar ra'asu mata tsairu idan aka yanke kai a ainihin eh, mai yake da suna tsuntsu zai mutu shi ne hurmuzana zai wa ainihin mai yake da suna eh, hurmuzana da aka kama shi yayin da umar yake fada da farisa sai aka tambaye shi mai shawara sai yake ai da shi ita farisa kamar mikiya ne gari kaza ne fuffukin dama da jiha kaza ita ce fuffukin hagu a kan garin shi ne wuri kaza sai ce to mai shawara ita to da ke karya masa fuffuken dama daga nan ka karya na hagu ka je ka samu kai ce mugu kan zan yanki. don haka nan hantan inda kan nan yake kan shi don in ka mace shi ka mace masa fuffuke ajina nan ba zai daina cizon ka ba an ka gutsa kai ai fuffuke sai dai ɗauka to saboda haka nan wannan kamar tafiya zuwa ga Allah son Allah khawfu raja wa mata udimal janahani in aka rasa fukafukai fa huwa urdatun li kulli sa'idin yana daidai da duk wani mafarauci ya kama shi wa kafirin da mai karyawa walakin as Eh, istahabbu magabata so sun musabantar da an yi qawwiya fi sihhati janahul khawfi lokacin da mutum yake da lafiya ya rinjayar da fuffuken tsoro ala janahir raja'i wa inda al-khuruj min ad-dunya wurin fita daga duniya ya qawwi janahar raja ya karfafa bangaren sarai ala janahir khawfi هذه طريقة أبي سليمان وغيره رحمهم الله قال ينبغي للقلب يا كما تغزوتيا أن يكون الغالب عليه الخوف صورو يزمشيني مرين جاي أكانسر فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد دون دفعه مثلا وكارشان تيلالاتي وقال غيره أكمل الأحوال fiye mafi cikan halin da ifi dukkan hali kyau a e, itidalin raja'i wal khawfi daidaita shi tsoron nan da tsoron nan wa galabatul hubbi darin jayar da so fal mahabbatu hiyal al markab tunda son Allah shine abun hawa war raja'u hadin shi ko ainihin raja yana jan mutum ne ainihin yana kora mutum wal khawfu sa'ikun shi kuma ainihin raja ja yake khawfu korowa yake yi wallahu almuwassilu bi mannihi wa karamihi kuma Allah zai isar da mutum da kyautarsa da karamarsa ya Allah ka isar da mu to haka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 بالعلم وأكرمنا بالتقوى وسلمنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين